الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya kawo mu irin wannan lokaci mai tarin albarka wato lokacin azimta watan Ramadan alhamdulillah a yau muna ɗaya ga watan ramadan shekara 443 a hijirar manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da biyu ga watan 4,2022 a wannan masallaci na alamin islamic foundation a kowane lokaci a cikin wannan wata mai albarka a irin wannan lokaci muna gabatar da karatun wato tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ya daidaita mu da harshenmu da fahimtar mu. bisa ga abin da yake nufi cikin alkur'ani da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci mai tarin albarka lokaci ne da ya kamata bal ya wajaba musulmi ya san muhimmancin lokacin da kuma kula da ibadar da aka ɗora mana na azumi da kiyaye shi daga abin da zai ruguza shi yana daga abin da zai taimakawa mutum wajen kiyaye azuminsa daga abin da zai bata shi wato sanin hukuncin azumin da sanin irin ɗumbin lada da Allah madaukaki ya wa masu azumin da yadda Allah yake gafartawa bayinsa da yadda yake sa abu da kofofin aljanna a rufe kofofin wuta a dinga 'yantar da bayi daga wuta tun daga farkon watan ramadana har zuwa ƙarshe wajibi ne mutum ya kiyaye abin da zai bata masa azumi ta wajen ci ko sha ko makamancin wannan ko abin da zai rage masa lada ta wajen fada ko zagi ko yaudara ko ƙarya hakan nan cin haram ko buɗa baki da haram duk wannan suna daga abin da zai ruguza ladan wato azumi na mai azumi sannan kuma mu dubi janibin abin da zai ƙara mana lada akwai buƙatar tuba zuwa ga Allah daga zunubai wannan wata ne na neman gafara neman Allah ya gafarta mana kurakuranmu lokaci ne da ya kamata mutum ya himmatu da karatun alkur'ani mai girma wannan daga cikin aikin wato salaf wa ala ra'asihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan ramadana ya shigo annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta qur'ani fiye da sauran lokuta kamar yadda muka ji hadisin jibril kana yudarisuhu alquran sannan magabata sun wato lazimci wannan sunna na lazimta qur'an a cikin ramadan domin albarkan qur'ani da albarkan ramadan da albarkan azumi suka hadu sai ka ga mutum ya samu tsira a dalilin insha Allah sannan kuma a wannan wata na ramadan lokaci ne na yawaita addu'a neman biyan bukatu neman kariya daga fitintunu mun sani cewa halin da muke ciki a wannan ƙasa Najeriya ba ta taba shiga halin da ta shiga a yau ba a saninmu mai yiwa kafin a haife mu an yi abubuwa amma dai muna raye muna cikin hayyacinmu ba mu ga irin wannan yanayi ba yanayin da duk wanda ka tambaya bai san ina aka dosa ba to irin wannan lokaci ya wajaba ba mu da wani makami da ya kai addu'a ba mu da lokacin da ya fi cancanta mu dukufa da addu'a kamar lokacin azumin ramadan mu dukufa da addu'a Allah ya san me yake faruwa ya san daga ina ke tasowa ya san suka waye suke tayar da shi su waye suke tafiye da shi yaushe ne karshen lamarin in lokacin karewan abun bai zo ba Allah ya ba mu haƙurin juriya in lokacin ya zo kuma Allah ya nuna mana ƙarshen wannan fitina Allah ya wanzar da lafiya a cikin wannan ƙasa wanda masuliyar ta dukkanmu ba mu da wata ƙasa da ta fi Nijeriya a yau da za mu zauna a cikin mu rayu a yadda muke rayuwa a Nijeriya ba mu da ita to in har muke muna cikin wannan ƙasa irin wannan yanayi ba mu damu ba me za mu bar wa 'ya'ya da jikoki da tattabakun ne wani wata irin ƙasa za su zo su tarar su a rayuwarsu yadda magabata suka yi wahala suka sadaukar suka duba cewa lalle sai sun kafa wannan kasa sun hada kanta al'umma ta zama daya sun yi abin da suka yi sun san dadin kudin ba su ci ba sun san dadin ka kwanta ka huta din ba su yi ba haka muka zo muka tada kasar a wannan lokaci to yau idan mu muka batta a wannan yanayi na baya kuma wani irin kasa za su zo su saboda haka ashe wajibi ne mu dukufa da addu'a a lokacin buɗe baki a lokacin sahur a lokacin tarawih a lokacin sallar witiri, a kowane lokacin mu yawaita addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya duk wanda yake neman mu da fitina ko neman addinin mu da fitina ko neman al'ummar mu da fitina ko neman kasar mu da fitina Allah ya yi mana maganinsa bai gagari Allah ba Allah da ya nade karuna da fir'auna da hamana da adawa da samudawa da kafiran ƙuraishawa ya murkushe su shi din ne Allah har yanzu shi muke mika wa kukanmu muna tawassuli da sajidan bayin Allah salihai muna tawassuli da addu'ar bayinsa salihai Allah ya yi mana magani Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya sannan kuma wannan lokaci ne da ya kamata masu sayar da kaya su nemi aljanna da kayansu a rage farashin kaya subhanallah a yau farashin albasa ya hau da naira dubu daya a yau yau din nan jiya na tambaya aka ce takwas da ɗari biyar na ce a sayo min aka ji aka ce ai dubu ɗaya ya karu tsakanin jiya da daddare zuwa yau naira dubu ɗaya ya karu to wannan albasa kenan ya kuma ga sauran abubuwa saboda haka bayan Allah suna cikin kuncin rayuwa ababai farashi ya karu fiye da yadda ake tsammani wani ninki wani ya ninka sau uku talaka na ba a kara masa albashi ba baya da wani hanyar samu ya zai yi yau bayan Allah suna cikin yunwa suna cikin wahala suna cikin kuncin rayuwa ina masu kuɗi ina masu wadata ina masu so-so da aka cika da kayan abinci lokacin sayan aljanna ya zo ya ba baghi alkhairi aqbil wa ya ba baghi alsharri aqsir ya kai mai son alkhairi lokacin alkhairi ya zo ka rage farashi ba a ce karka ci riba ba amma ka rage buri idan da kana cin riban 500 kamar da shi 200 albarkacin wannan wata ka sassauta bayan Allah Allah zai sassauta maka الراحمون يرحمهم الرحمن irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa na ƙasa wanda yake sama ya tausaya muku wannan lokaci ne da zamu haɗa kanmu mu zama al'umma guda lokuta ne da ake tafsiri ana karantarwa akwai buƙatar a mai da hankali wajen gyaran tarbiyyar al'umma wajen gyaran tarbiyyar samari wajen gyaran tarbiyyar matan aure a gidajen mazajensu wajen gyaran tarbiyyar manyan mutane da suke da iyalai da 'ya'ya da yawa za ka da mutane manya dattijo amma ba dattijo ba na dantijo ne me yasa saboda bai kiyaye mutuncinsa ba wajen saukar da hakkin da Allah ya ɗora masa idan ka ji alakarsa da iyali ba daɗi alakarsa da 'ya'ya ba daɗi alakarsa da makota ba daɗi to lokacin ramadan kamar yadda ka kame daga ci da sha daga keton alfijir zuwa faɗuwar rana don neman yardan Allah to lokacin za zaka nemi yardan Allah daga barin dukkan abin da ka san ba su da kyau da aikata dukkan abin da ka san suna da kyau wannan lokaci ne da za mu so wa junanmu alkhairi mu dinga lalima su wane ne mabukata na kusa da mu su wane ne mabukata na nesa da mu mu tallafa musu a duk matsayin da kake da shi a duk halin da kake da shi akwai wanda bai kai ka ba akwai wanda yake da bukata wani yana kwanci a gadon asibiti bai da magani wani yana zaune kana ganin sa lafiya amma fonko ne fonko ne yana bukatan tallafi to a tallafa wa gajiyayyu a toshe bukatunsu da wannan ne Allah zai tausaya mana da wannan ne Allah zai ji kanmu da wannan ne Allah zai biya mana bukatunmu kar mu manta da ciyar da masu azumi wajen buɗe baki iftaru sa'ib akwai ajiri akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wato man fattara sa'iman falahu mithlu ajri saim duk wanda ya baiwa mai azumi abinci ya buɗe baki to Allah zai bashi lada irin na azumin mai azumi saboda haka mu yawaita daga ciyar da masu azumi wajen buɗe baki wajen ba su abin sahur Allah muke roƙa ya kawar da kuncin rayuwa daga cikinmu ya kawo mana saukin rayuwa ya kawar da talauci daga cikinmu kuma muna roƙon addu'a ga 'yan uwa da suke ɗaukan darussa da ake yi na gidajen talabijin da rediyo daga brtv nta ansar dandal fm rediyo wato zaman lafiya da dai sauran media na facebook da whatsapp da 'yan uwa da suke tura na social media sawa'un na zaman kansu ne ko a ƙarƙashin ƙungiya ne duk muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da kuma 'yan uwa da suka ɗauki ɗawainiyar darussa da ake yadawa alhamdulillah wannan karantin kafin mu je mu yi magana sai a yi min waya a ce wani ya ɗauki nauyin tafsirin ka na nta wani ya ɗauki nauyin tafsirin ka na brtv wani ya ɗauki tafsirin ka na dandal wannan kaga wannan alkhairi ne wanda a damu ne za mu tashi mu dinga zuwa ko su yan gidan rediyon suna ta damun mu ba ku zo ba fa karfa a zo a barko a baya to alhamdulillah wannan karan bayan allah sun yi hoɓɓasa suna taimakawa muna roƙon allah ya saka musu da alkhairi jami'an tsaro da suke sintiri domin samun wato kwanciyar hankali ga masu karatu da masu sauran karatu daga 'yan agaji da waɗanda ba sa sa uniform muna roƙon Allah ya dace da mu da su ga dukkan alkhairi 'yan uwa da suke taimakon marayu ba ma mantawa da su muna musu addu'a tun daga sanarwar da muka yi na account ɗin marayu Ramadan na Barako da muka tashi daga lokacin ne ni ban sake sanin na sanar ba amma yau din nan shine na karshe da na gani wani bawan Allah ya tura naira dubu ɗaya tun daga wancan lokacin za ka ga wani ya tura naira hamsin babu hamsin daga naira ɗari ne abin da ya sama wanda ya tura dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar dubu goma haka dai bayan allah suke turawa to allah ya saka musu da alkhairi za a sanar ba za a jimawa ba za a sanar da akawun ɗin domin a rubanya taimako na marayu sai dai alhamdulillah duk wani abin da za ka yi inda da kyakkyawar niyya ce kuma allah zai bayyana maka hakikanin lamarin ashe mu tuntuni da muke taimakon marayu ba marayu muke taimakawa ba amma kuma muna da larin taimakon marayu a nan ana muna da rekod na taimakon marayu na tsawon shekaru amma me zai faru wannan karan sai Allah ya ba mu basiran to mutanen da muke ba su taimako tsawon shekarun na mu bi baya mana ai wanda marayan da kake ba shi abu shekara biyar ko zuwa bakwai ya kamata yanzu ko dai a ce ya fita daga maraicin ko in ya mace ta mai yiwa an aurar da ita in namiji ne mai yiwa ya balaga kuma gashi sabbin marayu suna fitowa ba sai a canza ba sai muka dinga aikawa a bincika marayun nan za mu kira lambar waya ina kuke wuri kaza a je har gidan har anguwa a bincika abin ce wani wuri in an je ba marayu ba ne wani wurin za a ce marayu bakwai ne a ce uku ne wani wurin ma marayan ɗaya ne amma an sa bakwai wayannan duka alhamdulillah Allah ya sa an gane su kuma wasu su nemi a yafe musu dama wanda ya bayar ya bayar ne saboda Allah domin taimakon marayu to amma wanda muke bi daga baya da ya sa muka ɗauki wannan salo ɗin alhamdulillah duk muna bi muna bincika muna tantancewa kafin a kai musu wasu madidan sun ga an ba su taimakon kuka za su yi domin tun da aka fara ko kuma tun da aka yi musu rasuwa mamacinsu ya rasu to ba wanda ya zo ya tsaya a gidansu ya ba su wani abu sai wannan kara abin da muka kai mishi ba mai yawa bane wani dubu goma za a kai mishi amma sun ka ga farin ciki da za su za kai mamaki saboda haka muna roƙon Allah ya saka waɗanda suke taimakawa marayun nan ɗan uwa da suke ɗaukan sunaye daga nan da waɗanda suke zirga-zirga duk Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda yake taimakawa addinin Allah Allah ya taimaka masa muna roƙon Allah ya dace da muka shiryarsa ya kare mu da kariyarsa والحمد لله رب العالمين أكتفي بهذا القدر وإن أثقلت عليكم إن شاء الله ذا متاشي أفركم سورة المجادلة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة wannan sura an kira ta da wannan suna suratul mujadala sura ce wacce take dauke da bayanin wato muhawara mujadala ita ce al-muhawara wal muraja'a bil kalam ka fada in fada ka fada in fada sai a ce an yi jidali ko wannan ita ce al-mujadala ana kiranta suratul mujadila bi kasri ad-dal ana yi wa dal din kasra an yi idafan ta ga wacce ta yi ijadalin da manzo sallallahu alaihi wasallam in kace mujadala kuma sura da take karantar da bayanin mujadalar da ta faru tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan matar suratul mujadala dai wato ta sauka ne bayan suratul munafiqun sura ce madaniya wannan magana ce da malamai sun hadu illa ruwaya da aka samu daga afa wadda ba ta da karfi amma sura ce da wato ta sauka a madina kuma ayoyinta ayoyi ne guda 22 a ɗaya ƙaulin 21 wannan sura tana ɗauke da darussa masu yawa ta zo ne da ruguza wata ɗabi'a ta jahiliya da ake da ita ta idan mutum ya yi fishi da iyalinsa zai kwatanta ta da gyatumarsa to daga nan kuma ta haramta gare shi har abada wannan al'ada ce ta jahiliya an zauna a kai to abin da ya faru akwai wanda ake ce da shi wato aus bin samit ɗan uwa ne na ubada bin samit radiyallahu an yana da mata mai suna haula bintu sa'alaba radiyallahu anha suna zaune ya aure ta tana yarinya budurwa sun yi shekaru ta hayayyafa ta daina haihuwa to shi aus bin samit kamar yadda malamai suka yi bayani wayanda suka san shi suka ce akwai wani abu tare da shi a hankalinsa irin in ya fusata ko me zai yana da wannan ɗabi'ar sai kuma ya zo ya afkama wannan abin wani abu ya shiga tsakaninsa da matarsa aka ce tana sallah ne ya ganta sai ta birge shi sai bukace ta sai bata ansa masa ba sai ya fusata a fishin da ya dina sai ce an fi alayya ka zahari ummi ke a gare ni kina kamar bayan gyati mata shi kenan can kuma sai ya yi nadama dama duk wanda zai yi fici ya aikata abu daga baya sai ya yi nadama sai zo ya sake zuwa yana lallashinta ta ce a'a ai ka faɗi abin da ka faɗi saboda haka sai ta je ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya hukuncin abin da ya faɗa ta zo ta gaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah shi aus wato ya aure ni ina da kyawun halitta ina yarinya karama gashi ya zo ya tsofar da ni yanzu kuma ya zo ya kwatanta ni da gatamarsa ya rasulallah me za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ba abin da nake gani illa kad haramta alai sai da kin haramta gare shi wannan shine abin da aka sani ta ce ya rasulallah kai wani abu mana annabi yana ce mata har yanzu ba a ce mun komai ba tana magana da shi akan ya sama mata mafita shi kuma bayya magana wa mayin fiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha bayya magana sai an yi masa wahayi ka duba qadiyar mace guda amma annabi bai ce ya ɗauke tun da ke kaɗai ce a je a yi kaza a zauna ba yana cewa ba a ce min in faɗi wani abu a kai ba har sai da mala'ika jibrilu ya zo da wannan aya bal waɗannan ayoyi aisha an anha ke cewa subhanan ladi wasi'a sam'uhu kulla shay wasi'a sam'uhu kulla shay sarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci dukkan komai ta ce tsakani ne wanda wannan matar babu nisa tana magana wasu kalmominta ina ji wasu ba na ji amma Allah ya ji ta daga sama ya ba da ansa shikenan da tana matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Aisha ta lura cewa gashi fa annabi sallallahu alaihi wasallam an fara masa wahayi ana masa wahayin tana magana Aisha ta ce ke ki shiru mana gashi annabi lamarinsa ya canza ana masa wahayi sai ta yi shiru can sai da abin ya yaye daga gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata wannan aya gashi Allah ya kawo hukunci ya kawo mafita kaga an samu hukunci kuma wannan hukunci ya zauna ila an yi rifa Allahu al-arda wa man alaiha har ai tashin kiyama wannan shine dokan sai aka kira mijin aka karanta masa ga dokoki daga Allah idan ya yi ɗayan wa’in abubuwa zai fita daga abin da ya shiga ciki ne Allah maɗaukaki ke cewa ƙadi sami Allahu qawlan lati da haƙiƙa Allah maɗaukaki ya ji faɗin wannan mata da take muhawara da kai tujadiluka tana musu da kai tana maka wato tambaya fi a kan sha'anin mijinta shine ausu bin Samit wa tashtaki ila Allah tana mika kukanta zuwa ga Allah sami Allah ma'ana ajaba ma'ana Allah ya ansa anan ba wai ji kawai ba a'a tare da ansawa tana cewa ya Allah ni ina mika maka kukana ya Allah gashi mijina ya tsufar da ni ga yara tsakaninmu in dammamtuhu ilayya ja'un wa in in na ɗauki yaran nan zuwa gare ni za su jin yunwa don ni mace ce ba ni da abin da zan ciyar da su in na haɗa shi da yaran nan na bashi da su yaran nan za su lalace su ɓaci su lalace ko su ɓata domin zai bar su a gida ya fita neman abinci ba mai kula a kansu tana miƙa wa Allah kukanta sai Allah ya saukar da aya wata shi ila Allah kenan zuwa ga waye za mu kai kukanmu in matsala ta taso ila Allah innama ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la da annabi yakub ya fada wannan mata ta mika kukanta ga Allah Allah ya ji ta Allah ya ce wallahi yasma'u tahawurakum Allah madaukaki yana ji muhawara da kuke yi magana da kake fada Allah yana jin ku urzon wai Allah madaukake ce wallahi samiu basir inna allaha sami basir kuma lalle Allah shi mai ji ne basirun sannan mai gani ne ya ji abin da take faɗa ya kuma ji abin da take faɗa sannan ya san halin da kuke ciki ya gamko sai ya ansa mata to da Allah ya ji bayanin da wannan matar sai ya ansa addu'arta wani hukunci ya saukar sai Allah madaukake ce wa'annan da suke zihari da matansu alladina yuzahiruna minkum min nisa'ihim wayannan da suke yin zihari cikin ku ya ku masu imani daga matansu yuzahiruna suna yin zihari me ma'anar zihari asalin kalmar zahar baya ne wasu kace zahar wato bayyana ne ko ɗaukaka ne ko nasara ne duk suna zuwa da wannan ma'ana amma anan ana nufin muzahara ma'ana wato kwatanta mata da gyatuma Cin lafazin da ya anti alayya ka zahari ummi ke kina kamar bayan gyata mata in baya aka ce baya inda ake hawa ko aka ce a dabba baya ake hawa amma a ɗan adam suke ake hawa amma an faɗi zahar ne saboda galibin hawa ana yi ne a baya to inda suke zihari minkum daga cikinku min nisa'in daga matansu a nan matansu suke zihari a kenan idan ba matarka ba in ka yi zihari ba ta zama bai zama zihari ba misali mutum ya ce da wata mata an ce alayya ka zahari ummi alhali bai aure ta ba sai ya zo ya aure ta kin zai yi zihari ko ba zai hukuncin zihari ya hau ko bai hau ba bai hau ba tunda Allah ya ce minkum min sa'ihi wallazina na minkum wanda suke zihari cikin ku ku masu imani a take nan kafiri in yayi zihari zihari bai yi ba idan da kafiri yayi zihari sai ya musulunta hukunci zihari bai haukan shi ba tunda an ta minkum ya ci cikin ku masu imani min nisa'ihim daga cikin matansu in ka zihari da matarka nan hukunci zai kama ka to idan mutum ya ce da mace in zawwajtuki amti alayya ka bahri ummi aw in tazawwajtuki amti alayya ka bahri ummi idan na aure ki kina kamar yati mata ala dole a fitar da wannan lafazin ka zahri ummi din amma idan mutum ya ce da matarsa anti ka ummi ke kamar yati mata ce ta haramta gare ki sai an tambaye shi wannan lafazi ne da yake bukatar bayani don ta yi a ce an fi ka ummi fil jamal wa fi husnul qulubi wa fi kaza ke kamar ya ta mace wajen kyawun hali wajen kyautayi wajen kyautayi da yana faruwa a nan bai zama zihari ba amma in yace ka zahari ummi ya zama zihari to shin ka zahari ummi kadai shi kenan sai da gyatuma ne a'a malamai suka ce duk wata mata da ta haramta gare ka haramci mu'abbada idan ka kwatanta ta da matarka a wannan lafazin ta haramta kamar ya an ce alayya ka zahri binaki in na zo miki kamar na zo wa ƴata ce ai irka haramun ce Alayka har abada saboda haka zihari ya kama ka ba sai da uwa kaɗai ba na fata an gane ta Allah ya ce alladina yuzahiruna minkum wanda suke zihari cikin ku min nisa'i wato suna zihari ga matansu tunda Allah ya ce matansu musulma ce ko kitabiyya ce ya shiga akwai da suke gani in kitabiyya ce hukunci bai haukanta ba don ita ba musulma bace amma Allah ce min nisa'ikum kuma addini ya nuna mana cewa eh su ma suna iya shiga karkashin annisa din Allah ta hati, ummahati nan matan ba uwayensu bane in ummahatuhum illa la'i waladnahum ba gatuman su bane ba gatumun su bane ba uwayen su bane ba suka haife su ba idan akwai uwayen su sai wa'anda suka haife su sai wa'anda suka haife su in gyatumar da ta haife shi ne mutum ya kwatanta da mata ya yi babbar magana kuma wannan al'amari na jahiliya amma ya zo a musulunci ma'ana aikatawa sai sa Allah ya dauma da wannan hukunci Allah ce inu ummahatuhum illa la'i waladnahum uwayen su ne waɗanda suka haife su wacce bata haife ka ba ba ta zama uwa gare ka ba sai dai a wani hukunci daban kuma a wani bangaren kamar yadda Allah ya ce ummahatukum lati arda'nakum sai kuma uwayenku da suka shayar da ku kenan mace in ta shayar da kai za ta zama tamkar yatima da ta haife ka haka kuma alqala bi manzilati al-umm inna tana matsayin yatima wajen haramci kamar yadda wacce ta shayar da kai tana wajen matsayin yatima wajen haramci Allah madaukake ce wa innahum la yakuluna munkaran min alqawli su masu kwatanta matansu da iyayensu mata din nan suna faɗin munkaran min alqawl abin ki mummuna daga magana wa zura kuma ƙarya ce zur shine wato tsantsan ƙarya ƙarya ce ba ta da asali bai kamata kuma yi amfani da ita ba Allah ce wa inna Allah kuma Allah shi subhanahu la'afu lalle mai yawan abuwa ne ghafur kuma yawan gafara ne saboda afuwansa da gafaransa Allah ya saukar da hukunci والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمام ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم sai Allah madaukake fayyace hukunci na idan mutum ya kwatanta matarsa da gyatumarsa me ya kamata yayi domin matarsa ta koma halatti gare shi kuma ziharin nan idan mutum ya yi da matarsa gaba ɗayanta zihari ne haka in yi da wani ɓangaren ta zihari ne idan ya ce hannunkin nan a gare ni kamar gata mata ce wajen haramci ai hannunta a jikinta ne to shi kenan ta haramta kamar mutum ne ya ce wa matarsa na saki hannunki kafa ki ɗayan nan na sake ta karki sake taɓa ni da ita to ba bayana jikinta ba ta faru wannan duk bayanin malamai suke yi ba Allah ya saka musu da alkhairi kar ma mutum wato ya samu daman yin wasa da shari'a Allah madaukake ce walladina yuzahiruna min nisa'ihim kuma wanda suke zihari ga matansu suna faɗin wannan magana da ake yi ki maganar ƙaryen nan sun mai ya'uduna lima qalu kuma suna komawa ga abin da suke faɗi yuriduna al'auda ila ma harramu ala anfusihim suna so su koma ga abin da suka haramtar wa kawunan su da lafazin zihari idan suna so su koma ga hukunci na farko Allah madaukake ce fatahriru raqaba sai ayyantar da wuyaye fal wajibu alaihim in taqu raqabatin mu'mina yantar da wuyaye mu'mina har yaushe min qabli an yatamassa kafin su shafi juna attamas saduwa ne sumba ne shafa ne duk ya shiga ciki tun da ya haramta ta haramta gare shi ga dukkan wa'in abubuwa ba ta halatta gare shi sai ya 'yantar da bawa kuma cikakken bawa ma'ana cikakken bawa ba wai bawan da an 'yantar da rabinsa ba ko kuma bawansa ne ya yi mukatabansa ka kawo dubu hamsin ka samu incinka bawan nan ya kawo dubu ishirin da biyar ko ishirin sai gashi ya yi zihari dama gashi ban yantar da kai ba gashi nan to shi kenan yanzu daga yanzu ka je na yantar da kai bayan ka karbi dubunsa ishirin ko da biyar babu ba zai yiwu ba in kana so sai dai a mayar masa da kudinsa gaba ɗaya zama cikakken bawa sannan a yantar da shi ba zai yi kuma bawan wani da kai kun haɗa kuɗi kun saye shi ka ce ka ka yantar da rabin wajenka wanda ya je ya gama da rabin a'a bawa ne ingantaccen bawa kuma bawan ya zamanto yana da amfani lafiyayye aka ce kar ya zama bawa ne wanda ba zai yi amfani ba idan bawa ya zamanto mashlul hannayensa sun shanye. ko a'arai ba zai yi aiki ba in ka yantar da shi a haka kana da ladan yantarwa amma a irin wannan hukuncin ana so ka yantar da bawa lafiyayye domin ka ɗanɗana sakamakon abin da ka aikata wannan shi ne ya yantar da wuyaye min ƙabli an ya wato kafin saduwa ya haɗa su to wannan Allah madaukake ta fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa to sharadi ne zaman mu'mina ko ba sharadi bane a can ayar ma'ida ko tahriru raqabatin mu'mina anan kuma tahriru raqaba a can muqayyad anan mutlaq za a dora wato mutlaqin akan muqayyadin sai a kayyada shi da shi sai zamanto bawa ne mai imani musulmi za a yantar ba dukkan bawa bane min qabli an yatamassa ay min qabli an yastamti'a kullun min al-mudahiri wal mudahari minha kafin dukkan su su shafi juna tayu an yi zihari tana can yana can sai bukaci ya ce yana da bukata ita tana ba ta sani ba ya zo ya kama gashinta ya shafa ko ya shafa goshinta ko ya kama hannunta ya dan ji daɗi sai ya koma ya ya kwanciya ba a yadda ba in kabri yayin zama ko ba ta sani ba ko tana fusace amma shi in ya taba zai ji daɗi ba a yadda ba ba wanda aka yadda ya taba wani tsakaninsu har sai lokacin da ya sauke wannan nauyi na 'yantar da ba namiji ne ko mace Allah ta zalikun wannan hukuncin da aka muku bayani fa tu'adu kuma masu imani ana muku azibi shi ana muku umarni ne ku dandana wannan abin don ku kiyaye na gaba yanzu a ce wani yayi zihari ya zo yana ta wahala ya je yana aikin nan ya sai da wani abu ya sai da wani kadararsa me za ka yi wallahi na yi zihari ne ai wallahi to kai in ka ji ai za ka shiga ka ko kuma wani yana azumin wata biyu a jere wahala bismillah ina azumi ai azumi wallahi zihari ne ai Allah sarki ashe haka zihari yake kaga za ka kiyaye zalikun tun azuna bi ana muku wa'azi kada ku yi zihari Allah ce wallahu bi bima ta'maluna Kabir, Allah madaukaki ya kasance bi bima ta'maluna ga abin da kuke aikata na zihari da kafara da sauransu khabir alimun bi zawahiriha kama huwa alimun bi bawatiniha na'am Allah madaukake ce wa man lam yajid to idan mutum bai samu ba fa kaga da kai ka bihari me ya kamata kai en tadabawa ko baiwa sai baka samu ba lam yajid imma lam yajid li'annahu lam yakun indahu ma yasir bihi ar-raqaba ko don bai da abin da zai sayi wuya ya entar ga bayi a kasuwa amma bai da kudi ya shiga cikin faman lam yajid ko kuma yana da kudin amma ba mu da kasuwan bayi kamar yau ya zama fa man lam yajid idan da ana sai da bawa dubu hamsin wai zai kawo mana bawa yau in za ka samu da Allah ina so ka kawo mu amma baiwa nake so za ka samu in bawa ne ya zama mai kuzari mai aiki za ka samu kai tsofin ma ba za ka samu ban mu da kasuwan bayi a ce kenan don kana da kuɗi ba za ka sai bawa ba faman da mai jini ya shiga ciki a dukkan halaye mai kuɗin ba zai samu ba mara kuɗin ba zai samu ba wannan me yake nuna mana faman lam yajid yana nuna mana kafaran zihari ba zaɓi zon ka ne. ala tartibi ne Allah ya ce wa'inda suka yi zihari suna so su goma fata hariru ba. 'yantar da bawa man lam yajid to zai koma mataki na biyu fa siyamu shahrayn Ya yayi azumin wata biyu a jere min qabli an yatamassa shi ma dai kamar na farkon ne kafin su shafi juna azumin wata biyu zaka yi ba fashi saboda haka kar maka ce zaka fara ramadan sauran wata daya akwai wanda suke haka ramadan saura wata daya zai yi sha'ban in ya zo karshe hada da ramadan ya yi wata biyu a jere ai bai yi ba ana so ka fara a lokacin da ba za ka yinke ba saharin tabi'ai. sai dai idan abinda ana aje azumin ramadana saboda shi za ka ajiye me ake aje ramadan saboda shi fa man kana minkum maridan aw ala safari rashin lafiya ne tafiya ne rashin sallah ne na wata za a je azumi mace tana kafara al'ada ya zo mata sai ta ajiye yana daukewa sai ta niyya ta dora kana azumin kafara na wata biyu sai tafiya ta kama amma ba kai kayi in tafiyan ba saboda iftari na malamai suka ce ba zai yiwu ba kana azumi wata biyu a jere ka yi wata ɗaya sai ka ga kana marmarin macin abinci da rana kai bari in je da maturo da Allah ko in je bari shek in dawo sai ka aje azumi ka je ka ci girki ka dawo ba a yadda ba kar ka zama ka kirkiri tafiyar ne don ka aje azumin tafiyar ce ta kama ka dama kana kasuwanci dama kai driver ne dama kai aikin ka ne a can tafiya ta kama babu komai amma ba haka ba shaharai ne mutatabi'ai idan da ka yi kwana hamsin da tara saura kwana ɗaya sittin ba sai ka yi azumin rabin yini kamar yanzu yanzu rana ta faɗi ya zama sittin sai ka zo ka ce tun da yanzu nan da faɗuwar rana ne da Allah ki zo mana ana tabawa hamsin da tara da rabin nan sun rubuce dazu ne muna magana da gyatuma muna magana kan azumi sai take cewa wai wasu ne ka biyu suna azumi yau suka fara azumin sai ɗayan yake tambaya ɗaya sai ce azuminmu nawa ne rage sai ce kwana 29 da rabin yini to kaga ba su je ko ina ba to kwana 59 da rabin yini yi, saura maka rabin yini in ka taba hamsin da tara da rabin nan sun baci shaharaini ne. wata biyu a jere ba faci ka gare za ka dandana don wannan kalma ba an ki alayya ta zahari ummi kina kama da gyasi mata in na zo wajenki kamar na je wa gyasi mata shi nan ba sai wata biyu ko sai 'yan da sai Allah madaukake ce fa mallam lam yastati idan mutum ba zai iya ba fa yayi azumin wata biyu a jere saboda tsufa saboda rashin lafiya da ba a warkewa ba saboda alsa ba akwai wanda suke fakewa da alsa ba sa azumi sai da azu nake jin labaru an samu wani likita yace alsa bayyana hana azumi ka gani fasalu ahlar zikri ai likita ne yake faɗa alsa bai ya hana azumi malam ina da alsa ina fara zai yi kaza ina da alsa alsa ma bawan Allah ne azumi ma ibadan Allah ne kai maganin bawan Allah da ibadan Allah kuma za ka iya kai maganin alsa da abubuwan da ake amfani da su na maganin gida kuma in kana da alsa ba magani ma mutum ya yi dibara mana sau da yawa muna faɗi ka kwatanta irin abin da kake ci kar kai abin da alzan bayya so ko kuwa kuma in kana azumi ka kiyaye abin da zai sa ka sha wahalar da zai kai ka ga yunwan da alzan zai tashi sai kai azumin ka to dai haraini ne mutatabi'ain Mallam lam yastati wanda ba zai iya ba saboda rashin lafiya ko saboda tsufa me ya kamata yi fa it'amu 60 miskina sai ce da miskinai 60 wannan ma shi ma min qabli an yatamassa din ne yace da miskinai 60 kafin ya abu ya hada su to anan wane ne zai ciyar nassin aya ta faɗa it'amu 60 miskina miskini ake ciyarwa ba kowa bane miskini kuma shine mutumin da ba da abin da zai riƙe shi ala tilafi bai na ahalil ilimi ayyuhuma alfakiru alfaqiru aw almiskin fadiri ne mabukaci ko miskini ne mafi bukata bisa sabani tsakanin malamai da mutum zai it'am 60 miskinan zai ce da miskinai wato guda 60 da irin abinci da ake ci kowane miskini kuma zai bashi wato a dai kaulin zai ba su mudin nabi bibbiyu nisu sa'i kenan ba kowane miskini don ya ishe ci ya ishe shi ko kuma yadda wasu daga magabata suka yi ya yi isasshen abinci da zai isa waɗanda mutanen a samu mutane sittin a ajiye su a kawo abinci da miya abinci da miya ko aje masa ga agawar shi yadda zai ci ishe shi ran ya tashi in an yi haka an ciyar kamar yadda anas mali yake yi a wajen wato ciyarwa na azumi saboda ya tsufa baya iya azumi idan mutane suka azumi sai ya yi abinci da zai ishi adadin mutanen da wato na adadin kwanakin da bai yi azumin ba sai ya ba su abinci su ci su su to anan zai ciyar da miskinai 60 daga dukkan irin abinci da ake amfani da su ya ba su kuma abin da zai ishe su kowa ya ci ya ishe shi a nan malamai wasu suka ce ciyar wani lokaci guda ake nufi in lokacin safe ne a yi musu breakfast mai kyau su ci ya ishe su wasu kuma suka ce abinci na rana guda ne ka ba su breakfast ka ba su lunch ka ba su dina kowa a ranar ya ci abinci a gidanka mutum sittin. kaga ka san kaciyar ai ana so ka ji ka san cewa wancan kalmar munkarar min alqawli ne wa zura in mutum yayi ɗayan wannan abu uku shikenan ya fita na farko tahriru raqaba enta da wayaye mumini ko mumina sannan kuma me siyamu shahrayn mutatabi'ain sannan kuma it'amu 60 miskina Allah ya zalika wannan bayani da ya gabata na hukuncin nan fa Allah ya kawo su ne li tu'minu billahi wa rasuli saboda ku yi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam fa anna zalika li tusaddiqu billahi wa rasuli wa ta'lamu wa tata'allamu shara'i'a don kuma ku san dokokin Allah subhanahu wa ta'ala allati shara'aha lakum wa innan da ya su gare ku fa tarfudu ma kuntum alaihi fi jahiliyatikum don ku watsar da abin da kuke kai na jahiliya ku zamanta kuna tare da shari'ar Allah Allah ce wa tilka hududullah wa'ancan bayanan da kuka jifa iyakoki ne na Allah subhanahu wa hukunce hukunce ne da Allah ya hukunta su ya saukar da shi ya haramta maku yin zihari walil kafirina azabun alim ga wanda suke wa Allah akwai gare su azaba mai radadi inji Allah subhanahu wa na'am إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasula lalle wa'annan da suke wa Allah taurin kai almuhada ma'ana yu'adani Allah wa rasula suna adawa da Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam suna saba wa umarnin Allah suna saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah yake cewa mun shakikin rasula in ba da ma ta bayyana lahul huda wato suna saba wa Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam bai ci shirya ta bayyana gare su almuhada an takuna fi haddin yukhtalifu sahiba muhada shi ne ka kasance a wani iyaka wanda yake tare da kai yana wani iyaka kenan kai kana wani haddi shi ma yana wani haddi to Allah ya ce ku bi nan sai kace kai nan ake so abiba na Allah ba to kai muhada ga Allah subhanahu wata'ala Allah madaukake ce wanda suke wa Allah butulci da manzo sallallahu alaihi wasallam kubitu ai udillu wa ukhdu an kaskantar da su an walakanta su an ɓata musu rai kama waka bil na yawm badr kamar da ya faru ga mushrikai a yakin badar anna Allah subhanahu wa ta'ala kabbatahum bil qatl wal asr wal qahr Allah ya kaskantar da su wajen kashe su a filin daga wajen kama su da su ribantattu wajen kaskantar da su za a ce kabata Allah fulan idan azallahu idan Allah ya kaskantar da mutum za a ce Allah ya kabbata shi ahfash yana cewa uhliku wato an halakar da su kubitu ai uhliku wasu kuma suka ce uzibu an yi musu azaba duk dai lafazin kubitu ake fassarawa wasu kuma suka ce lu'inu Allah an ce su kama kubitan ladina min qablihim kamar da aka kaskantar aka halakar aka azurtar da waɗanda suka riga su cikin mu kafare da suka zarce gabanin su Allah ya ce wa qad a yakin bayyana kuma da hakika mun saukar da ayoyi bayyananno da suke bayyana mana ƙarshen wato al'umma da suka bi cewa Allah ya Allah ya halaka su walil kafirin akwai ga kafirai da basu yi imani da ayoyin Allah ba azabun muhin azaba wacce mai walakar ta kuma tozarta na'am يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد kamar mai tambaya ne tambayan cewa kamar yadda Allah ya ce akwai gare su azaba ta walakantawa kamar mai tambaya ta yaushe ne sai Allah ya ce yau mai ba a Allah ranar da za Allah madaukaki zai tayar da su wannan rana ce mai girma ranar tashin kiyama yau mai jima Allahu al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid ran da Allah zai tara halittun farko da na karshe yau manahsuru al ila ar-rahmani wafda wa nasuqu mujrimina ila jahannama zurqa za a tara mujrimai wato suna da ido kwarra ko kuma shudin ido suke tashi da shi a gaban Allah subhana jami'an gaba ɗayan su Allah zai tada su da su da ababen da suke bautawa Allah ce fa yunabbi'uhum bima amilu sai Allah ya ba su labarin abin da suka aikata a wannan rayuwa ta duniya min al'amali al da muna na ayyuka da suka aikata na bauta wani Allah tarayyanta da wasu abubuwa ga Allah halartar da abin da Allah ya haramtar ko haramtar da abin da Allah ya halatta duk Allah zai ba su labari da sakamakon abin da suka aikata ahsa'ullah wa rasul ahsa'ullah Allah madaukake ya kididdiga su ya kirga su ya san adadin su da lokacin su da inda aka yi amma su wane suhu sun manta sun manta masu aikata sai sa ake sun sun yawaita istighfari da yawa zunubi ka aikata ka manta maka aikata sai ranar kiyama Allah ya kama ka akai ka zo kana wayo Allah da ana sani amma idan kana yawaita istighfari kana yawaita nama daga zunubanka to Allah zai gafarta maka wani abun ma ka manta in Allah ya ambata maka zai ambata maka ne ta hanyar gafarta maka ba ta hanyar goranta maka ba asahullahu wa nasu su sun manta sun aikata ba su kiyaye ba amma Allah ya kiyaye wallahu ala kulli shay'in shahid Allah madaukakin sarki shi mai shaida ne akan dukkan komai hadirun mustali alai yana sane yana gani yana ji ba abin da ke buya gare shi subhanahu wa ta'ala ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترى شن بابك وبكغني أن الله للي ألا مدوككين سلكي ya'lamu ma fi samawati wa ma fil yana sane da abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasa da dai ma ya kunu ba zai kasance ba min najwa salasatin ganawa ta mutane uku illa huwa rabi'un fa sai Allah shine na hudun wala khamsatin haka bai yiwa mutane biyar su gana illa huwa sadisuhum sai Allah shine na shidan wala adna min zalika ko dai adadi wanda yake kasa da haka uku din kenan kasa da uku biyu ko ɗaya? wala aksara ko fiye da haka shidan kenan abin da ya yi sama illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su aina ma kanu a duk inda suke sun mai yunabbi'uhum bima amilu sannan kuma Allah zai ba su labarin abin da suka aikata wato dan tashin kiyama kenan Allah zai ba su labarin abin da suka aikata yaushe dan tashin kiyama ranar da Allah zai tara gaba ɗaya yau mai jima'ullahu awalina wal akhiri yau mai kiyama don tashin kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim Allah maɗaukaki masani ne ga dukkan komai kuna bi na bashin wannan aya anan za mu tsaya insha Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah